Garatini. Allah ya kara mana Allah ya kara mana a ranka ya dade abin da yake tafa da mu saboda muna kan hanya mun je wajen taro aka ce an tashi an tashi an tashi taro eh. abin da yake tafe da mu eh, wajen foundation na kwakwasiya ba yawa foundation na kwakwasiya na fadi da yara ka kai makaranta makaranta abin da yake tafe da mu Allah saboda haka gwargwadon abin da naga Allah ya hore mu mm. na tsiki kirgi ga na to a baya an yi min kokari an fitar yayana suna nan suna yi da ba noma ya kawo da na ni ma na to gashi mun zo da namu wannan wannan ba karaman magana ba wannan gidauniya sai mun gidauniyar kwankwasiya ka zo da ita eh. ku je ofis din jam'iyya ku jira ni sai in zo a nuna ku a jam'iyyance da abubuwan da kuka ka ita kwankwasiya duk gudunmo da ka bata ba a boye bane ba a bayyane ne haka za duk ayyukan alkhairin ta a bayyane suke ba a boye bayyanan ya ce ai ai bayyanan ya ce ka san ita ba yar korau ba yar korau ita ce a boye yar korau Allah ya kara ma lafiya za mu sake kara wa da mu makuba dan yi kwaye